Wannan ba wani abu ne na, eh, wani laifi ba ko kuma wani abu, ne na ra'ayi. Idan shi mai girma Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya ce zai aiki da mai girma Sanata, eh, mala Ibrahim Shekarau to eh, wani abu ne da suka aminta da juna ko kuma suka yadda za su zo su yi tare. Babu kuma wanda ya isa ya hana mutum ra'ayinsa. Abu na farko ko sun haɗu su biyu su yi aiki misali. ko ba su yarda su biyu su aiki ba ita nasara tana tare da eh, allah ke ba da nasara na duk wani abu da ake shiga sannan kuma fitar ko kuma haɗewan su su biyun ba zai hana jam'iyyar apc ta yi aiki daidai da wanda za ta hasashi cimma nasarar zaɓe ba ka fahimce ne saboda haka wannan ba wani kalubale ne da zai ba ma jam'iyyar apc tsoro ba kusan in ce maka shi kansa jagoran mu na apc wato shi dr abdullahi umar gandu zababben gwamnan kano ba sabon abu ne a wurinsa ba ko kuma a wurin 'yan jam'iyya cewa abu zai iya faruwa makamancin haka wanda ita jam'iyya da kuma 'ya'yanta a shirye suke duk sanda wani abu ya faru irin wannan da a tashi a daɗa tsayawa tsaye don neman nasarar cin zaɓe babban mafita a har kullum ita ce in ana tare kuma ana aiki ana neman cimma nasara a tsaya a haɗa kai a yi aiki a kuma nema cimma nasara ɗin babu abin da ya fi haɗin kai a duk inda aka zo musamman ake fagen nema ko kuma ake yaƙin nema an ce in aka haɗu aka haɗa ƙarfi aka haɗa tunani aka haɗa wato eh, aka zo tare don a yi aiki tare a gudu tare a tsira tare ya fi amma lokacin da wani ya fita ko kuma wani ya ce a baya yi to karka manta yau wani ya ce baya yi gobe wani zai ce yana yi idan kuma wani ya ce baya yi shi tunaninsa ne ko kuma gani yana ganin ko babu shi wani abu ba zai faru ba to sai ka yi mamaki cikin ikon allah misali eh, an zo an samu gagarumar nasara da baka tunaninta domin idan mutum yana ganin kaman cewa eh, wato karfinsa shi kadai in ya fita wasu za su zube to sai kaga ka san kaman abu ne eh, da wanda ya daɗe yana yi da wanda suke tasowa da wanda suka kware a cikinta da sauransu jam'iyya tana da faɗi tana da girma akwai jama'a masu kwarewa a ciki akwai mutane masu juriya a ciki da sauransu to wannan ba zai zama kalubalen da zai hana jam'iyya ta tsaya daidai ba musamman musamman in za a samu haɗin kai musamman wanda suka yi aminta suka zauna a ciki za su haɗa kansu kuma su yi aiki daidai da aikin da suke neman cimma nasara in allah yadda ina ganin wannan ba abu ne da zai kawo matsala to ban san babu abin da zan ce maka da ba zai iya faruwa ba a fage na siyasa kuma duka mutanen nan da kake gani na farko abokan juna ne na farko sun kowa ya san kowa na farko babu wani abu da bai iya faruwa abu tun da an zauna tare an yi ayyuka tare an yi shawarwari tare idan aka ce maka gobe za a zauna a shirya ba abu ne da zai za a ce ba mai yiwa ba allah shi ya bar ma kansa sani ba zan iya ce maka komai game da wannan ba Misali eh, dangantaka na da kowa shine girmamawa. Shi kuma dangantaka ta da mai girma gwamna ina bin sa ina masa biyayya kuma shi jagora na ne a jam'iyya. Shi kuma dangantaka ta da Malam Ibrahim Shekarau uba ne na ɗauke shi kuma na ɗauke shi shi ma shugaba kuma babu wani abu tsakanina da shi sai girmamawa. Wannan shi ne. Well kama yanda kowa ya sani a cikin duk inda aka ce mutane sun zo za a yi wani mu'amala wadda ta shafi al'umma musamman ta siyasa ko harka ta kasuwanci wanda kowa yake da bukata a ciki wasu sukan yi duba da cewa idan bukatar su bata biya ba to su ba za su zauna ba ko kuma ba za su yi wannan mu'amala ba shi congress da aka yi wanda aka samu wato bangare guda biyu wannan ya ko kuma wani bangare da ya fita daga tsari na gwamnati ya je nasa zaben wannan wani abu ne daban wanda a ciki a ganina ya saba da doka kuma da ka'idoji da na jam'iyya da sauransu to a ganina a har yanzu jam'iyyar apc guda ɗaya ce a kano wadda shi ne mai girma gwamna dr abdullahi umar ganduje ah, ita na tabbatar da ah, jami'ai na inec sun zo sun kawo kayayyakin yin zaɓe na congress wanda ni kaina ina cikin da 'yan kwamiti da suka yi aikin wannan congress mun zauna mun yi aiki a ah, wurin kusan kwana uku wanda daren washe wato jajiberin zaɓe kwana muka yi ana wato shirye-shiryen wannan congress kuma an yi shi cikin tsari an yi shi cikin nasara a jami'ai na wato inec sun zo sun kawo kayan zaɓe an yi waye gari an yi zaɓe wanda ga jami'an tsaro da 'yan jaridu irinku da sauransu aka yi shi aka tashi lafiya wannan shine tsari kuma shine wato ita ce ita ce apc wadda take eh, halattacciya a kano a wurina